Ƙungiyar ƙwadago a jihar Nasarawa ta kasa cimma daidaito da gwamnatin jihar kan yarjejeniyar da zai sa ma'aikatan jihar komawa aiki tun fiye da mako guda da suka fada yajin aiki. A ranar goma sha biyar ga wannan wata na Yuni ne ma'aikatan jihar Nasarawa suka bi sahun ma'aikatan kiwon lafiyar jihar wajen yin yajin aiki don gwamnati ta biya su bukatunsu da suka hada da yin ƙarin girma wa ma'aikata, biyan sabon tsarin albashi na Naira dubu talatin mafi ƙaranci. biyan 'yan fansho a kan ka'ida da sauransu. Bayan an yi ta kai ruwa rana tsakanin gwamnati da 'yan kwadagon ne suka cimma yarjejeniya wanda daga bisani ma'aikatan suka ki amincewa suka kuma amince su ci gaba da yajin aikin har sai yadda hali ya yi. Shugaban kungiyar kwadago a jihar Nasarawa Yusuf Sarki Iya ya ce sun lura cewa amincewa da wani sashe na yarjejeniyar da gwamnati ta ƙara ba zai haifar musu da ɗa mai ido ba. Alhamdulillahi zan ce an samu cimma matsaya ba samu cimma matsaya ba dalilin da ya sa na ce an samu cimma matsaya shine mun riga mun gama tattaunawa akan abubuwa guda uku har mun rubuta yarjejeniya to da muka je sai mun taras akwai wani sashi a cikin yarjejeniyan wadda kamar dai an kara ta ne wadda kuma muna ga kamar in mun sa hannu gaskiya ba zai zama mana alheri ba ƙarin nan kuwa ita ce yadda suka ce wai idan kuɗin da ake zuwa da ita daga gwamnatin tarayya wato federation account allocation in ya, gaza biliyan hudu ko kuma biliyan hudu da miliyan ɗari biyar to gwamnati ba za ta iya ci gaba da biyan wannan karin girma ba sai dai ta koma baya ta ɗauki wannan albashi da muke karba yanzu nan sai a yi amfani da shi to ganin haka sai muka ce ma gwamnati to su yi hakuri tun da haka ne kuwa mu ci gaba da yajin aiki ba komawa har sai wannan sashi na wannan yarjejeniyar an cire ta. A bangare guda kuwa gwamnatin jihar ta Nasarawa na cewa duba da irin halin rashin isassun kuɗi da ɗimbin ayyuka da take take yi don inganta rayuwar al'ummar jihar kamata ya yi ma'aikatan su nuna halin da tako. Dr. Abdulkarim Abubakar Kana shi ne kwamishinan shari'a a jihar Nasarawa ya ce za su ci gaba da tattaunawa har sai sun samu daidaito. A yanzu dai abin da zan iya ce shi ne kusan duk abin da suka ce suna su shi ta ba su. minon wicin gwamnati ta ma riga ta fara game da maganan tsohon albashi wanda suka ce dole a biya su na lokacin suka yajin aiki na 2016 gwamnati kusa ana magana kusan miliyan ne ɗari takwas da wani abu yana ana neman wato kusan biliyan ɗaya ke da. Hmm. to dama gwamnati ta riga ta fara biya abu da yake ake ke faruwa yanzu shine duk wanda ke kasan nan ya san kusan kowane wata location na kuɗin da ke zuwa daga hmm, daga federal kullum raguwa to gwamnati kuma ta ce to in ba kuɗin biya ai ba zai yi a ce dole sai an biya ba to maganar da yanzu ya jawo dan damuwa kenan aka kasa kammala maganar a halin da ake ciki dai ma'aikatun gwamnatin jihar Nasarawa da cibiyoyin lafiya mallakar jihar za su ci gaba da kasancewa a rufe har sai bangarorin biyu sun daidaita Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.